kamar yadda ba nema ke nunawa sama da 'yan sa kai na 'yan manga 250 ne aka horar waɗanda suka fito daga jiyon adama da taraba domin samun dabarun aiki na samun bayanai a cikin al'umma kuma an horar da waɗannan zaratan 'yan manga ne amma filin horar da 'yan sandan kwantar da ta zo ta goma sha hudu da ke yola ac aminu tuta na ko shugabannin yan manga na jihar Adamawa ya ma ya da irin horon da aka samu da kuma irin haɗin kai da jami'an yan sanda ke badawa wannan horon wato mun yi shi ne don mu shirya yaran a wa'anda aka yaran mu su shiga abin nan aikin nan gadan-gadan su san kan aikin su san menene tsaro kan kanta tukunna kamin su san yadda za su yi su tinkari mabannaci yan sanda ɗari bisa ɗari za mu ba su haɗin kai fiye da da yadda muke ba su a da don tsakani da Allah sun horar da yaranmu kamar yadda ya kamata to wai koya ake ma ɗaukan yan bangan a yanzu mustapha bashar da ke zama jami'in mulki na kungiyar 'yan sa kan ya ce fa akwai matakan ma da suka dauka domin fidda dan duma daga kabewa bayan an sayi fom za a zo a cika fom din mai anguwa zai sa hannu shi hakimi zai sa hannu mai jimilla zai sa dp wanda kake karkashin sa zai zo ya sa maka hannu wanda in ya tantance ka zai san lalle baka da wani criminal record a wajen sa sai ya sa maka hannu a wuraren da aka kwato daga hannu mai kan boko haram an kafa irin wannan kungiyoyi to amma sai kungiyar su kuma kamar suna yaki da juna wani mataki kuka dauka mu kam a wajen mu nan eh, mun hada kai gaba daya muna aiki tare ba mu da wani batanci eh, ko wani yau masu fashin baki na ganin ko ba komi akwai bukatar matasa su shiga ayyukan irin waɗannan ƙungiyoyi musamman ma a wannan lokaci na rashin aikin yi ga matasa to kome waɗanda ke ciki ma ke cewa ne inspector rabi babba na cikin zaratan matasan da ke cikin wannan kungiyar. Ni dai na shiga wannan aikin zuciya ɗaya kuma rayi kowa dai da rayi shi wani zai ce ba zai yi aikin banga ba sabila yana ganin zai hana makan shi bacci kuma idan ka ce za ka kwanta bacci wanda ya kwanta bacci to ba tsaro kenan a unguwa shi yasa mu muka yi tattaki muka zo muka shiga wannan aiki na vigilanti sabila mu taimaka ma al'umma to sai dai kuma wannan yunkuri na mako zuwa ne yayin da gwamnatin jihar adama ke masu tallafa tallafawa 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da ke ma tallafawa a yankunan madagali wato 'yan gombe boys domin samun nasarar kakkaɓe burbuɗe 'yan kungiyar boko haram a waɗannan yankuna kamar da yadda kwamishinan yada labaran jihar adama ahmad sajo ya tabbatar dama akwai mutum ɗari biyu da tamanin waɗanda sojoji ke sa musu lakani da gombe boys hmm. su wayannan dama ana taimaka musu da kuɗi dan allowance dan kaɗan ana taimaka musu da albarusai ta hannun jami'an tsaro da sauran abubuwa da suke bukata to yanzu abinda muka fahimta shine akwai kamar mutum 150 a cikin madagali ko ƙasan madagali wadda su ɗin nan su 'yan ƙasa ne su suka san yanayin wannan wuri su kuma ba su cikin wannan tallafi to shi ma wannan gwamna ya yi alkawari gwamnati adama za ta ɗauki ɗawainiya taimaka musu da alawo da albarusai kamar yadda ake ma wannan yan gombe boys din. koma da menene ne yan sa kai na maharba da yan manga da kuma yan kato da gora wato sibilan jtf na ma taka muhimmiyar rawa wajen tallafa jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ba tsaro ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya